mutane suke activating wannan abin ba tare da sun sani ba shine idan ka sai waya da yake sun riga sun connecting da kamfanin fanpay din da kamfanin infinix ko kuma techno so za ga wannan application ga shi nan wannan application mai suna wallet za ga infinix wallet ko kuma techno wallet in wayanka techno ne kenan so saboda wannan infinix ne yasa za ga infinix wallet so lokacin da ka zo ka shiga cikin shi kamar haka lokacin ba za su sako ni security plugin ba za su baka available credit din da 3000 suke bayarwa kamar yadda na faɗa yanzu kuma 2500 naira to amma kuma saboda baka activating card din ba ba dama ka yi amfani da shi ba su da daman da za su sa maka security plugin amma daga zaran ka zo gurin wannan activate in ko kuma ka taɓa wannan gurin card din gashi nan ka zo ka taɓa activate a nan ko kuma daga nan home ka taɓa wannan activate din so za su faɗa maka a nan cewa gashi nan idan ka yadda za ka karɓi wannan terms and condition nasu ba za ka yi amfani da developer options ba ma'ana in kana so ka yi wifin ɗin ka ba dama saboda in ka yi wannan security flogin ɗin zai fita kaga nan sun riga sun faɗa maka dokokinsu so kasancewar mutane wasu ba su karanta ko su sun ga kuɗi sai su wuce sai ga mutum ya zo ya taɓa next ɗin nan su za su tambaye ka verification ga namban wayanka da kai rijista da shi za su ce ma get code daga nan wuri in ka taba za su tura maka code din bari mu gani to gashi kamar yadda kuke gani sun turo mana da code din nan sai kai kofi daga nan daidai lokacin da mutum ya sa code din nan da suka tura masa ya taba next za ka gani sun tambaye ka fin ka dama an ka taɓa buɗe account da su kenan kai ka sani sai ka sa wannan fim ɗin so daidai lokacin za su ƙara sanar da kai wannan terms and condition ɗin dokokinsu kenan ka gani suka ce allow wallet to take picture and record videos duk wani permission na wayanka gashi nan da su access location na wayanka da kuma me za ka gani ma'ana kana ba su dama su yi amfani da wayanka to gashi kamar yadda kuke gani sun sa min security plugin akan wayana ta yadda ba yadda zan yi in yi amfani da developer option na wayana shine za ga idan mutum ya zo yin amfani da developer options za ku gani kun sun ɗauke shi daga nan ma kwata-kwata bayan in ka zo amfani da reset shi nan za ku gani shi ma ya ɗauke in ka taɓa za su faɗa maka cewa action not allowed ma'ana akwai device admin wanda ka ba mu wani kamfani dama suke access na wannan wayan yadda mutane suke su cuci mutane shine in mutum ya zo ya amfani da wannan kuɗin daidai lokacin da ya yi amfani da kuɗin shi kuma sai sai da wayan so lokacin biyan bashi na yi dama wani ma in kuɗin kaɗan ne kwana takwas ne suke bayarwa lokacin biyan bashi na yi za su fara kulle maka abubuwan wayanka ba dama ka yi amfani da wayanka shine za ga wannan security plugin din ya hana ka yin komai akan wayanka